العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم Yau Juma'a وبركاته يوم ɗaya عشرين دقيقة وتنشاء يا شكرا تا dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara hijiriya wanda shine ya dace da hudu ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya muna darasi na arba'in a cikin karatun wannan littafi mai albarka na alfusul fi siratin rasul na ibn kathir rahimahullahu ta'ala a yau da taimakon allah ta'ala za mu tashi ne akan غزوة بني المصطلق غزوة مالا يجي وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني المصطلق من خزاعة في شعبان من السنة السادسة وقيل كانت في شعبان سنة خمس والأول أسخ وهو قول ابن إسحاق وغيره واستعمل المدينة أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وقيل نميلة ابن عبد الله الليثي فأغار عليهم وهم غارون على ماء لهم يسمى المريسية وهو من ناهية قديد إلى الساحل وقتل من قتل منهم وسبى النساء وذرية وكان شعار المسلمين يومئذ أمت أمت وكان من السبي جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار ملك بني المصطلق وقعت في سهم ثابت بن قيس ابن شماس فكاتبها فعدى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها فصارت أم المؤمنين فأعتق المسلمون بسبب ذلك مئة بيت من بني المصطلق قد أسلموا وفي مرجئه صلى الله عليه وسلم قال الخبيب عبد الله بن أبي قال الخبيث عبد الله بن أبي بن سلول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل يؤرد برسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغها زيد بن أرقم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء عبد الله بن أبي معتذرا ويحلف ما قال وسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عز وجل تصديق زيد بن أرقم في سورة المنافقين ما يتي yakin banil mustalik to su wane ne banil mustalik banil mustalik wasu ƙabila ne daga huzaa, shi yasa ya ce min huzaa? al ɗin sunan kakansu ne kamar babban gida ne da zuri'a da yawa sai a ce 'ya'yan wani a rinka faɗin sunan kakansu shahararre wanda an san shi so al ɗin sunan kakan su wannan ƙabila ɗin ne ko jama'ar asalin sunansa juzaima ibn sa'ad ibn amr ibn rabi'a ibn harisa ibn amr ibn amir um, ma'u shams ma'u ake cewa to kenan yanzu mun gane banil mustalik <clears throat> sunan kakansu ne aka danganta su da shi ita khuza'a din malamai sun yi saɓani wasu suka ce ƙabila ce adnaniya wasu kuma suka ce a ƙabila ce ƙahtaniya yamaniya amma dai da yawa daga cikin malamai sun tafi cewa kabila ce kahtaniya yamaniya ma'ana mutanen yaman ne malamai sun yi saɓani yaushe aka yi wannan yakin don shi ma anan ibn kasir zai kawo yaushe aka yi wannan yaƙi ɗin akwai maganganu kamar haka wasu ce a shekara ta shida aka yi wannan yakin bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda imamul maghazi ibn ishaq allah ya masa rahama ya faɗa da kuma khalifa ibn khayyat da ibn jarir tabari da su ibn hazam allah musu rahama da ibn abdulbar annumari da abil arabi ibn al-arabi da ibn al-asir haddasa ibn khaldun dukkansu sun tafi akan shekara ta shida bayan hijirar annabi aka yi wannan yaƙi ku riƙe wannan don za mu tattauna a kansu a gabaya suka ce a watan sha'aban ne shekara ta shida bayan hijirar manzon Allah sassan watan sha'aban wasu kuma suka ce a'a a watan sha'aban ne amma a shekara ta hudu watan sha'ban shekara ta hudu wannan shine ra'ayin al-mas'udi da ibn al-arabi al-maliki ba maliki wasu kuma suka tafi akan cewa a watan sha'ban ne amma a shekara ta biyar kenan dai dai an yi ittifaki a watan sha'ban akai sha'ban kafin ramadan kenan wasu sun ce shekara ta shida wasu sun ce shekara ta hudu wasu sun ce shekara ta biyar da yawa daga cikin malamai sun tafi akan shekara ta biyar ne cikinsu akwai musa bin uqba akwai ibn sa'ad akwai ibn Kutaiba, akwai al akwai al zahabi akwai ibn al-qayyim akwai ibn hajar al-asqalani da ibn kasir da muke karanta littafinsa yanzu cikin malaman hadisi akwai alhadari hadari bak ake ce da shi akwai ghazali akwai buti akwai abu shahba da sauransu da yawa daga cikin malamai suna rinjayar da cewa a shekara ta biyar aka yi wannan yaƙi wannan shine ra'ayin <clears throat> malaman sira da magazi kamar yadda da yawa daga cikinsu a cikin littafansu na sira sun yi bayanin ghazwatu banil mustalid a shekara ta biyar aka yi shi sannan kuma a shekara ta hudu wasu malaman suka ce cikin dalilan da suke rinjayar da shekara ta biyar ne suka ce a watan sha'aban shekara ta hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin ne aka yi ghazwatu badr al-maw'id ghazwatu badr al-maw'id to kenan banil mustalik dole ya zama a wani shekarar ne ba wannan shekarar ba abin da yake karfafa cewa shekara ta biyar ne akwai sa'ad bin mu'az a cikin wannan yaƙi din to kuma ambatansa ya zo a cikin hadisul ifk za mu zo mai magana akan hadisul ifk hadisin nan da mai tsawo da aka yi magana a akan sharri dangane da nana aisha munafukai suka yada cewa ta yi zina allah kiyaye um, kuma wannan ya zo ne a suka ce fi a ƙabi ta bani musali daidai lokacin wato yakin bani mustalik haka imamul bukhari ya faɗa ya ce faƙamu sa'ad bin mu'az al-ansari ya ce ya rasulallahi ana a kamin hu kamar yadda mu zo mu karanta a nan gurin abin da nake so in masu lura da shi shine wannan yana nuna mana muhimmancin kula da tarihi da gane lokacin da abu kaza ya faru yanzu waɗannan sahabbai ne bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sun zama malamai sun karantar da almajiransu tabi'ai tabi'ai tabi'ina an zo rubuta tarihin nan an yi ta samun saɓani wasu ce a shekara ta biyar aka yi wasu ce a shekara ta shida wasu ce a shekara ta hudu waɗannan <coughs> suna kula da tarihin abubuwa da suke faruwa kenan aka samu saɓani a cikin maganganun nan to ina ga mu da yau tarihi bai dami mu kula da tarihi dan abu kaɗan za a yi shi mai muhimmanci ko a ƙasarka ko a gidanka ko a kasuwarka ko a waye ɗinka sai ka kasa tuna lokacin da aka yi abu yaushe aka yi kaza sai mutum ya kasa riƙewa saboda ba ma kula da shi yanzu misali ɗaya za mu duba duba dai 'ya'yanmu da muke haifansu guda kaza inda za a ritsa ka a ajiye ka a ce ɗanka wane ranar yaushe aka haife shi a wace shekara walla in ba su abu sai ka nemi taimakon uwarsa ga shi ɗanka ne kai kai masa ragon suna a gabanka aka yi an maka murna an yi watakila walima an yi kaza amma walla baka ka iya riƙewa ba wannan guda ɗaya kenan ballantana biyu ballantana uku ‘ya'yanmu da muke haifa sai dai a ce ai wani yanzu ya kai shekara kaza amma ba lalle bane a iya gane ranar da aka haife shi ko lokacin da <clears throat> watan da aka haife shi watakila da ramadana aka haife shi amma mun manta watakila sallar layya aka haife shi amma mun manta watakila lokacin da aka haife shi a ranar aka yi zaben shugaban ƙasa wani mun manta to ana samun ɗaiɗaiku daga cikin mata suna iya riƙewa sai dai mutum ya koma date of birth ya duba takardar haihuwan yaron ya gane yaushe aka haife shi to kai kanka ma tukunna karewa kai kanka ka faɗi ranar da aka haife ka a watan da aka haife ka iya adadin shekarunka sai dai mutum ya tahmin haka ya ce a na kai shekara kaza sai dai in ya duba takardar haihuwa takardar haihuwa da wani lokaci ma ba kan daidai ake yin ta ba kawai kintata ake a fara to haka yan waƙa'i wasu abubuwa da suke faruwa sai kaga ba ma iya wato rike lokacin da abubuwan suke faruwa yan ƙananan abubuwa na kusa-kusa yanzu misali ai an yi gobara a a ɗaya daga cikin kasuwannin nan kasuwar sabon gari ko yawa kaga bai daɗe ba ta yana za a tambaye ka a wani wata ne kaga abu ne da ya girgiza ƙasar nan gaba ɗaya watakila ma kana cikin wanda ya girgiza a wani wata aka yi gobarar kuma a wace rana ce watakila ka iya dan daurewa ka ce eh, ai shekarar tutar an kaza ne inda bai daɗe ba watakila ai an je an yi ta'addanci a kasuwa cikin kasuwannin nan na yobe aka je aka kakkashe masu sayan shanu aka harbe shanu aka sa wuta aka kwashe wasu aka tafi da su abinda aka yi ta yada aka yi ta buga jarida yaushe ne ne aka yi yaushe ne ne aka yi sai ga ba ka yi ba ba don kuma saboda ba ma mai da hankali ga tarihi wani abu mai muhimmanci sai ka ga ya faru ai an tada bom a masallacin sarki a wace shekara ne a wani wata ne kowa ne zai iya riƙe ranar juma'a ne tunda an zo an zo sallah ne to amma yaushe ne ne wani wata ne wallahi sai an sha wahala ai sarkin kano a bayar ya rasu to wacce shekara ne ko a wane wata ne sai gaba a tuna ba ga sunan dai abubuwa na tarihi to wannan yana nuna mana mu rinka rubutu komi ya faru ka rinka dan rubutawa zai yi amfani matuƙa ƙwarai daga gaske kuma ba daɗi a gida mutum ɗanka ya zo ya tambaye ka ya ce baba an ce an yi kaza an yi kaza yaushe ne ne ka ce wallahi ni ma na manta je ka tambayi mahaifiyarka ba ka riƙewa abin da muke iya riƙewa kawai lissafin kuɗin da ke cikin aljihunmu da wanda muke da shi a cikin account shi kan wannan kullum ana bibiya <clears throat> abu na biyu me dalilin yin wannan yakin na banil mustalik malamai suna faɗa cewa ita wannan ƙabilar ta banil mustalik ta himmatu don ta taimaki ƙurayshawa shawa Um, ta tallafa wa ƙureshawa ba don komai ba don su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallama sannan sun yi tarayya da su a lokacin yaƙin Uhud don a yi faɗa da musulmi suna cikin waɗanda aka gayyato aka yi ta faɗa da annabi sallallahu alaihi wasallama to gabar ce ba ta ƙare ba ana ta yi bayan an yi uhud din ba abu na biyu shine wannan ƙabila ta yi ƙarfi ta tare wata hanya daga cikin hanyoyi da ake zuwa makka kamar yadda ana iya samu wasu ƙabilu ko wasu kafirai su je su kafa base a wata hanya da musulmi suke yawan wucewa su kafa gari idan wani abu ya tashi su tsare hanya su yi ta kashe mutane to wannan shi ma yana daga cikin hikima ta rayuwa idan kuna zaune a ƙasa ko a gari ku rinka lura da suwaye a kan hanya waɗanne ƙabilu ne waɗanne jama'a ce a kan hanya abokanan gaba ne ko masoya ne don in kuka bar abokanan gabanku suka kafa wani gari a wata hanya suka yi ƙarfi daga su sai su to kuma hanyar babbar hanya ce ana wucewa to wata rana sai muku ta'adin da ba kwa tsammani wannan shine rafkanuwar da ta samu musulmi a najeriya musamman a arewa gashi su suke dominating ɗin arewa ma'ana su ne suke da rinjaye a arewa amma sun bar kafirai maƙiya Allah masu faɗa da musulunci da musulmai wanda ba sa son hausa fulani sun yi ƙarfi a wasu garurrukan a wasu hanyoyin da duk ranar da wani abu ya faru in suka datse hanya to ba wanda isa ya wuce sai su ta kashe na kashewa su ta yanka na yankawa su ta ƙone na ƙonewa wadda kamar kwana-kwanan nan ma ya faru a rikicin da aka yi da ƙabilar birom a jihar filato aka yi ta bin hanya ana ta kashe mutane mutum ya taho da iyalinsa da 'ya'yansa zai je wani gari zai je hutu zai je weekend kawai a kwantar da shi a yanka shi a gaban matarsa a yanka matar a kashe 'ya'yan a ƙone motar a zuba su a ciki a ƙone su duk an yi a ƙasa nan bila adadin akwai waɗanda motocin haya ne manya-manyan motoci kawai shi kenan sun zama toka da su da mutanen ciki duk gaba ɗaya duk wannan abu duk bai wuce wata ɗaya ba kuma ba abin da aka yi an kashe banza haka damar najeriya take in an kashe ka an kashe banza ba abin da za a yi har sai da ta kai ga ana ta buga waya ana turawa a whatsapp jama'a don allah a haƙura da bin hanyar filato zuwa abuja bin hanyar filato zuwa gombe bin hanyar filato zuwa kaza a daina bin wannan hanyar saboda suna ta kashe mutane kuma hakan suka yi ta yi waye ya san iya adadin gawakin da suka kashe Allahu alam ba wata hukuma ko wata gwamnati da za ta bukadu akan wannan Allah ya sauƙi to su ma waɗannan mutane wannan ƙabilar sai suka zo suka hana musulmi zuwa zuwa makka ko suka hana hanyar kasuwanci ta wuce zuwa makka sai manzo Allah ya ga cewa ba za a bar ba dole a je a gyara hanya a kawar da su a samar da maslaha ga musulmi kuma suka yi ta tara makamai da kayan fada za su je su yaƙi manzan Allah kawai a sirrance ba a sani ba sai manzan Allah ya samu labari shugabansu shine alharis ibn abi dirar shine yake tara jama'ar kuma shine yake jagorantarsu manzo Allah da ya ji labari ya ce to saboda waɗannan abubuwa guda uku to za a fita ya je ya gamu da su a wani ruwa wani ruwa ne kamar wani kogi da ake ce da shi muraisiya muraisiya ta wajen wani guri da ake ce da shi kudait to nan ne aka je aka yi ta fafatawa to shine nan bari mu ji mai imam ibn kafir ya ce yace wa gaza sallallahu alaihi wasallama bani mustalik min khuza'ata fi sha'ban min as-sanati sadisati ya yaƙi wannan ƙabila daga wato ƙabilar kuza'a a shekara ta shida wasu ya ce wasu sun ce a sha'ban a shekara ta biyar ya ce wal awwalu asahu wa huwa qawlu ibn ishaq a nan gurin um, ya rinjayar da ra'ayin shekara ta shida sannan da za a tafi yakin waye annabi ya bari wakilinsa a madina shine abu zarar rufari abu zarar ne shine jundubu bin junada wannan sahabi babban sahabi kuma jarumi wanda yake da ba ni sunan shi yake da ra'ayi akan abin da ya shafi ajiye kuɗi shi bai yadda ya kwana da ko naira ɗaya aljihunsa ba duk abin da ya samu a ranar zai hallakar da shi ya ce yana jin tsoron kada Allah ya tashe shi cikin allazina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wala yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim masu tara zinari da azurfa dukiya kuɗi kenan ba sa ciyarwa saboda Allah a musu bishara da azaba mai raɗaɗi a taƙaice dai saboda tsauran ra'ayin abu zar fari a cikin sahabbai hijira ya fita ya tafi daji a can ya mutu shi shi kadai sai labari aka kawo ya rasu cikin dabbobinsa inda ya je ya kiwo tatsi nono ya abin nan har Allah ya kawo masa mutuwa saboda shi yana ganin inda annabi ya bar duniya ya tafi al'amura sun canja kada a taɓa masa imaninsa Allah ji kan abu zarar wasu suka ce a'a sahabin nan ne numaila ibn abdullahi laisi shi aka saba abu zarar ba amma dai ra'ayi ne guda biyu annabi ya kai musu farmaki su ma a lokacin suna wajen wani ruwa nasu da ake ce da shi almuraisiya fa'agara alaihim wahum garuna alama illahum yusamma almuraisi a wajen kudait bakin wani ruwa shine as-sahil aka kashe wanda aka kashe a cikinsu sannan aka ribato ribatattun yaƙi da ƙananan yara da mata shine a zurriya a lokacin musulmi shi'ar ɗinsu abinda suke ta maimaita amit amit kalma ce ta nuna babu gudu babu ja da baya sun yadda su mutu akan jihadi don ɗaukaka kalmar Allah to cikin waɗanda aka ribato ɗin akwai wata mata mai suna juwairiya bintul haris ibn abi dirar sarkin banil mustalik ɗin yar gidan sarkin banil mustalik juwairiya bintul haris ta faɗa hannun sabit ibn qais ibn shammas fakata baha ya ɗora mata kuɗi ya ce ki je ki nemo kuɗi ki ‘yantar da kanki shine mukataba ba ta nemi kuɗi ta bayar in ta ba da wannan kuɗin ta zama ‘yantacciyar ya dama haka ake in kana da bawa sai ka ce in ka biya dubu ɗari da hamsin a shekaran nan to ka zama cikakken ɗa to ita ma wannan haka aka yi da aka same ta mai gidanta kenan wanda ta faɗa hannunsa ya ce ta je ta biya wannan kuɗi ta zama ya to shine manzon Allah ya biya mata ya aure ta za mu zo mu bayani yaya aka yi ya biya mata me faru ne sai ta zama ummul mu'minin ta dalilinta فأعتق المسلمون بسبب ذلك مئة بيت من بني المصطلق وقد أسلموا النبي يبيا متى ta أوريتا يا ta. wannan yasa dukkan matan da aka da bayin da aka kamo na ƙabilarta tunda 'yar ƙabilar ce sabai suka ce a yaya za mu yi kuwa mu riƙe dangin matan annabi dangin matar annabi a matsayin bayi alhali annabi ya yanta ya yanta yar kabilar hatta zama matarsa kuma duk ku tafi mun yanta ku duk suka musulunta kaga hikima kenan ta annabi ya aure ta kuma yar sarkin garin ce da ya aure ta ya yanta ta sai sauran sabu suke ganin ai bai kamata su ci gaba da riƙe yan uwan matar annaba a matsayin bayi ba sai duk suka musulunta <clears throat> sannan kuma alhamdulillah <clears throat> aka yanta su to a wannan yakin ne dai <clears throat> lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi ya zo yana dawowa sai wannan aduwillahi khabith maƙiyin Allah ƙazamin mutum Abdullahi ibn Ubay ibn Salul munafiki shugaban munafikai bai ji daɗi ba saboda an je yaƙi an ci nasara akan kafirai ashe abin yana damun su, amma kuma ina cikin musulmi ku ji wannan abin malam naman shi munafiki haka yake yana da rigar ku yana da hula irin taku yana cikin ku amma duk abin da za a samu na cin nasara to bai so sai ya rugurguje shi kuma sai ya bi hanyar da zai yi munafurci ya kawo ci baya a cikin tafiya duk wanda in musulunci ya ci gaba akan wani abu ko musulmi suka samu nasara akan wani abu yana jin bacin rai da damuwa to ya je ya watsa kansa ruwa kafin ya fara konewa alamar munafurci ne ka ji baka son addini yana ci gaba amma a karya musulmi a yi illa wa musulmi sam baka damu ba wannan akwai haɗari ka wani yana munafurcin ma bai san yana yi ba yana cikin tsundum ɗabi'unsa gaba ɗaya na munafukai ne amma shi bai ma bai san da haka ba saboda baya karatu baya zama wajen karatu baya saurara Allah kiyaye mu to shi wannan makiyin Allah shine yake cewa tab ai kullu in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al minha al-azal idan muka dawo madina masu ɗaukaka sai sun fidda kaskantattu yana nufin manzon Allah da sahabbansa su ne kaskantattu musulmi wai 'yan asalin madina karfafa kafiran cikin madina sai sun kori su annabi yu'arridu bi rasulullahi sallallahu alaihi yana bijirar da zancen nan yana nufin annabi ne yana masa habaici ai bari dai mu koma masu kaza masu ƙarfi za su yi maganin raunana ma'ana musulmi masu rauni ne annabi mai rauni ne ka duba fa 'yan uwana wannan fa a tare da shi ake kuma abla ibn ubay ibn sulna a sahun farko yake sallah a masallaci ranar juma'a zai zo har bayani yake yana jama'a a bi annabi fa kwarai kuwa ce ku bi manzan Allah ku bi shi amma wallahi in ya koma sai ya je samu kafirai yan uwansa a madina ce ai na gama da su ai akwai mutanen da zaga suna da irin wannan ɗabi'ar yanzu zai zo shige ka ku rinka gane irin waɗannan abu za su taimaka muku a rayuwa ka gane waye naka na gaskiya waye dariya yake maka cikinsa wuta ne i wallahi wallahi malam haka abin yake ba wai sai akan addini ba a rayuwa ma yau da gobe akwai wanda wallahi za ku shi <laughs> yana ma dariya ya kokari ya himma amma cikinsa wuta ce baya son ka dole ka fahimci wannan bai kamata mutum ya rinka rayuwa da baya lissafi ba ko ba ka ɗauki mataki ba a ranka ka san wane na wane wane ba nawa yanzu wani ya zo a gaban ka kullum zai ta faɗin maganganu na alheri akan ka kaza ya ce kaza ya ce kaza amma in ya koma gefe kuma diga yake sa yana sare ka ko a wajen aiki ko a kasuwa kuma kana iya samu hatta a cikin gidanka hatta a cikin gidanka akwai wanda wallahi zaka ga ba sa a gidanka ga shi dai gidan a ƙarƙashin ka yake kai kake kula da shi kake kaza to haka rayuwa take idan mutum a gidansa ya samu matsala to kaga ba mamaki in a waje ya samu to amma shi daɗin ciwo idan ka san shi kana da labarinsa in ya same ka to bai fiye gigita ka sosai ba daman ka san akwai kaza to matsalar shine mutum ya zauna bai yi lissafi ba in wani ya zo ya yanka masa wani abu duk sai ya tayar masa da hankali amma in ka sani sai ka ce ba komai rayuwa ce ba komai rayuwa ce sau nawa za a je a haɗa kai da ɗanka a zo a kashe ka a ɗebe kuɗinka a raba da shi sau nawa za a haɗa kai da amininka wadda yake naka ne a zo a yi kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza duk inda ka ga aka yi ta'addanci wani ko aka yi masu to an yi amfani da wani na kusa da shi duk inda aka shiga gidan wane aka masa barna to an yi amfani da ya makocinsa ya abokinsa ya wani da ya san shi haka ake yi to dole ne mu rinka fahimtar wannan annabi labarin nan ya zo masa ya ce yanzu wannan mutumin shi ne yake faɗin wannan akan mu zaid bin arqam shi ya ga annabi ya ce wallahi sai na gaya manzan Allah har za ka ce wai za a fitar da wai wai masu ƙarfi za su fitar da kaskantattu kana nufin annabi ne kaskantacce la yukhrijanna al-a'azzu minha hal azal la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha hal azal sai Allah ya mai da martani yace walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamu ko la yafqahu yace ai Allah shike da izza Allah shike da izza shike da daukaka manzan Allah shike da izza shike da daukaka amma munafukai su ne ba su sani ba ko ba su da fahimta to ka duba wannan annabi kansa manzan Allah kansa ya game da wannan to ina ga kai ina ga shi ina ga wani ya ji labarin annabi ya samu labarin munafircin da wai sai zo yana ba da annabi hanzari yana wallahi tallahi na rantse da Allah ni ban faɗa ba to haka munafiki yake dama zai iya rantse maka da komai haka munafiki yake kar ka yi tsammanin wai wannan rantsuwa billahi azim la ilaha illa huwa na rantse da Allah alqur'ani kaza kai ne da kake da imani kake jin nauyin yin rantsuwar amma munafiki a ai yadda kaga shan ruwa haka rantsuwar take akan shi kwanan nan ake ban labari wani mutum ya je yanka wata tsiya aka zo ana ana bincike ana cewa waye waye ya ce idan shi ya yi wannan abun kada Allah ya ba shi ikon tashi a nan kai yanzu in ya gaya ma wannan ya za ka yi da shi idan ni ne wannan abin Allah ya hana ni duk abin da nake so duniya da lahira wallahi haka ya bude baki ya faɗa in mm, fawa ne yana faɗin wannan magana kowa ya shiru kuma bincike ya zo kuma shi ɗin shi ne shi ɗin shi ya yi abin kuma dole ya zo ya tabbatar shi ya yi ɗin za ka yi ta rantsuwa amma akwai abin da zai fact ne gaskiya ne to alamar munafuki rantsuwa akan karya, ko yaronka ne ka fahimci yana da wannan ɗabi'ar bini bini zai ce wallahi tallahi kaza ka ce kai ba na son rantsuwa ka faɗi magana kurum banda magana rantsuwa idan ya ginu akan wallahi tallahi ne ban yi kaza ba ya tashi har ya girma to duk yadda zai zo yanka abu mai sauki ne zai ce wallahi tallahi akan kaza din kuma ƙarya yake kaga baka taimake shi ba rantsuwa ya zo yana yi da ya zo yana ta tsaron tsansa, da annabi ya san ɗabi'ar munafikai fasakata anhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kawai annabi ya shiru bai ce mai komai ba bai ce eh na yadda ba bai ce ban yadda ba kawai ya banza da shi ya gama rantsa tsansa a gaban annabi annabi da ya shiru bai ce mai komai ba tunda ya san munafuki ne sahabbai ai sun gaya masu ka ce yaya za a yi a bar munafukai suna cikin mu kuma an gane su ba za a kakkashe su ba ya ce a a a a hatta la yuqal kar a zo a rinka cewa inna muhammadan a sababu. makiya za su zo tunda ana ganin mu tare muna sallah a masallaci guda muna tafiya yaƙi muna kaza za a je a yi ta yada a ce ai yanzu Muhammadu ya dawo ma yana kashe sahabbansa wannan abin da ya faru jama'a shine dalilin saukan suratul munafiqun idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun kaji dan Allah da ayat ta zo idan munafikai suka zo wajenka sai su ce mu mun shaida cewa kai dinnan manzon Allah ne nashhadu innaka la rasulullah nashhadu mun shaida ko sai Allah ce wallahu ya'lamu innaka la rasulu ai ko su faɗa ko ba su faɗa ba ai Allah ya san kai cewa kai manzansa ne sai sake dawowa sai ce wallahu ya yashhadu to su kuma a gaya musu cewa Allah ya shaida cewa innal munafiqina lakadibun munafikai makareta ne malam duk inda ka ga munafiki makareta ne makareci ne haka ƙur'ani ya ce innal munafiqina humul kadhibun lalle munafikai makaryata ne in dai wani yana munafurci to daman dalilin yin munafurcin ƙarya yanzu zai iya yanka ƙarya don ya biya buƙatarsa ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun ga shegiyar rantsuwa Allah ce sun riƙi rantsuwarsu garkuwa ne don su toshe hanyar Allah su yi ta rantsewa akan ƙarya junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun haka Allah ya ta bayani ya ta bayani har ƙarshen sura nan duk akan wannan dalili za mu zo mu karanta insha Allah ta'ala yanzu bari mu ji tafsilin abin da ya faru annabi sallallahu alaihi wa sallama um, yayin da ya ji labarin waɗannan mutane sun shirya suna ta tanadi na kayan fada za su je su yaƙe shi bayan wancan tsayar fada suka yi tsare musulmi da suke yi tsare hanya da suke yi da ƙarfi da suka samu da tara makamai to shine annabi ya tura wani mutum da ake ce da shi buraidata ibn al-aslami ya ce ka je ka jiyo mana labarinsu shin wannan abin da ake faɗa ɗin gaskiya ne yaya suke yanzu ka je ka dubo su leƙen asiri kenan leƙen asiri a musulunci ya halatta duk lokacin da aka ce wane ba kwa shiri da shi abokin gabanka ne faɗa yake da kai to ka rinka lura da motsinsa shige da ficensa don kada ya zo ya maka illar da baka shirya ba wannan ba laifi ba ne a ai jiya an ga wani ya zo ya wuce ta kofar gidan nan kuma kai ka san ba kwa shiri da shi karfe nawa ya zo wucewa kaza to da ya zo ina ya je ne ai an ga ya tsaya a kofar gidan nan shi da wani ya zo yana ga wannan to ka bi ka bincika ka binciki labarinsa me ya haɗa shi da wane me ya kawo wane ya aka yi kaza duk lokacin da aka ga mugu yana zuwa wuri to sai a bi shi yanzu akwai ai yaran da aka sani barayi ne sanannun barayi ne a anguwan nan suna zuwa mana nan masallacin ana ɗauke-ɗauke muka gano su sai aka yi same su aka yi musu magana aka ce to ku daina zuwa nan ku daina zuwa an ba ka ba kuma za ku gamu da tashin hankali ku tsare mutuncin ku nesa saboda za su zo a haɗa baki da su su saci mashin su saci takalman mutane a haɗa baki da su a saci mota a haɗa waye suka ɗauke ƙafa, kuma aka samu sauƙin abu amma da za ka zuba ido kana ganin maƙiyinka yana tare da kai ba za ka yi magana ba ba za ka ɗau mataki ba wani an ce ɓarawo ne kana ganin sai yana zirga-zirga a wajen motarka shikenan sai kai shiru ka ce ai ba komai Allah zai kiyaye a'a magana za ka ce ina fa kallon ka kana zuwa gurin nan ka daina zuwa nan don wani abu ya biyo baya kai zan kama haka ake yi irin wannan zama wai wai a ah, ai to ai al'amura ne kaza kaza mutane sai a hankali a,a duk abin da zai cutar da kai kada ka yi shiru ka bi hanyar da zaka bi ka tsare kanka da mutuncin kanka wannan addini ne kuma wannan mutunci ne neman labari kuma akan abin da zaka kare kanka yana da kyau yanzu misalin an ce mana za a kawo mana za a zo a yi mana barna ai ana tsammanin suwane ne za su yi barna ba laifi ne sai mu tura inda suwanin suke muji yaya haka ne yaya suke ya kame kamen su eh ai an ga take taken suna shirin za su zo su yi barna sai mu kare kanmu haka ake yi shine manzo Allah ya je a nemo labari a bincika yaya ya tafi wannan mutumi mai hikima buraida ibn husayb ko hasib al-aslami da ya je sai je musu da wata fuskar cewa shi ya zo ne ma ya taimaka musu ya je musu tunda ba zai yi shiga cikinsu kai tsaye ba ya je ne da taimaka musu da ya je kuma Allah da hikimarsa sai ya gane ga shi dai suna nan suna shiri suna kimtsin za su zo su faɗa da annabin ne yi maza maza ya dawo wurin manzo Allah ce ya rasulullahi maganar da ake faɗa mutanen nan lalle suna shirin faɗa da kai <clears throat> ranar litinin a watan sha'aban shekara ta biyar <clears throat> a wani ra'ayi cikin ra'ayikan malamai <clears throat> manzo Allah ya fita daga madina ya samu mutum 700 cikin sahabbai mayaka 700 haka zo a cikin tarihul islam ya ce to a zo a ciki ya samu kuma waɗanda suke kan doki suka iya fada a kan doki mutum talatin ya ce mu tafi banil mustalik kafin su zo mana gwanda mu je musu ba hikima ba ne ka bari a zo a ritsa ka a gida wanda ka fita daga gidan ka tari wanda zai zo ya tare kan ka tare shi a hanya shine hikima gobara in ta zo ba cewa za ka yi barin bari sai ta zo gidana in ta fara ci in kashe ta ba a'a tun tana gidan makocin ka sai ka je ka taimaka masa a kashe ta kar ta zo gidanka ai ana shirin za a cutar da kai to kafin a cutar da kai din je ka kai kokari ka datse hanyar ina fatan muna fahimta annabi ya tura ya ce su tafi suka tafi gaba daya ya san cewa su waɗannan kafirai sun yi tarayya da sauran kafirai wajen yaƙarsa a yaƙin Uhud shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya fahimci cewa suna haɗa kayan faɗa don su yi faɗa da shi Imam Bukhari da Muslim suka rawaito hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai musu farmaki ya tarar da su suna wani ruwa wannan ruwan nasu na Muraisiya kawai ya kai musu farmaki suna can bakin ruwansu da dabbobinsu da waye da waye da sauransu suna ta shayar da dabbobinsu ruwa ana ta harka kawai sai dai suka ji suka ji an kai musu farmaki kawo kawo kibiyoyi sai gudu Allah ya taimaka suna gafale kenan ba su shirya ba sun tara makamin a gida kafin su ɗebo makamin su zo su faɗa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ritsa su sun tafi can bakin ruwa dama suna yin wannan taron su fita gaba ɗaya haka ya je ritsa su aka kakkashe na kashewa masu gudu suka gudu matansu kuma a cikin gari da 'ya'yansu duk aka bi aka je aka ribato su to a ranar ne aka samu wannan juwairiya bintul haris ibn abi zirar wannan juwairiya bintul haris mata annabi ce za ka ji cikin matan manzan Allah akwai jiwairiya bintul hari ibnu abi zirar to ita yar wannan banil mustalik din ne so a wannan yakin da aka je din ne aka samo ta shine har annabi ya aure ta ta shiga cikin layin matan annabi to yaya yaya yaya abin ya faru manzan Allah an dawo ya rarraba bayi da aka kakkamo a wannan yaƙi a cikinsu akwai wannan juwariya bintul haris wannan mata ta zama albarka akan mutanenta kaga musulunci ko da fa tana cikin kafirci da tana cikin masu fada da annabin da iyayenta da 'yan uwanta da komai nana aisha ta ruwaito take cewa abin da ya faru shine um, wanzu Allah ya raba bayi na banil mustalif juwairiya ta fada hannun wani mutum mai suna alharis ay afwan sabit ibn Kais, ibn shammas ta fada hannunsa ko kuma ɗan gidan baffansa shine aka ce ta je ta biya kuɗi ta yanta kanta juwairiya bintul haris wato mace ce wacce ta kai matuka wajen kyau shi sa ita kanta na aisha take cewa hulwatun mallaha in larabi ce hulwa mallaha mana iyaka kyakkyawar mace ce yar gidan sarki ce dama nana aisha ce duk wanda iga wannan matar wallahi sai ya tsaya ya yi wani tunani a zuciyarsa a kanta ba zai yi ba ne kawai ka ganta wannan matar baka ji wani abu a ranka ba zai yi ba ga ta kuma a wancan lokacin kafira to yanzu an ribato ta wallahi wannan mata akar makallahu ba a cikin rabon annabi take ba annabi ya duya ba bayar an raba bai waiwaice ta ba bayan an sa ta a hannun wanda aka sa ta sai ya dora mata kuɗi ya ce ki je ki aiki ki kawo kuɗi ki zama ya kawai sai ta ce kai bari ta je gurin manzan Allah mana sallallahu alaihi wa sallama <clears throat> ta nemi taimakonsa tunda ta ga taimako ne an je an yaƙo su an ɗebo danginta da 'yan uwanta bari ta je gidansa ta nemi taimako ta je ta samu annabi a dan ta nemi taimakonsa na na aisha take cewa wallahi tun na ga matan nan ta shigo gidan nan na ji ba daɗi raina ya ɓaci na ce in ba sa aka yi ba wani abu su ya biyo baya me ya kawo ta gidan nan ka duba mata kaga mata ko aisha fa kenan to sai haƙuri haka suke sai hakuri. kishi mai yaji ta ce wallahi ma huwa an ra'aituha ala babi hujrati fa karhituha ina ganin ta sai na gaba na santa saboda na san za ta yi min ta'addanci za ta yi min illa ka duba fa <laughs> ta ce ba na santa so ka ji mamaki don mace ta ce wai ta tsani kishiyarta wannan matan annabi ce a hannun annabi take amma me yasa ta ce ba ta son wannan baiwa Allah saboda ita tana ganin za ta shigo ta yi mata illa illa me illa su a wajen su kawai inda an auri mijinka an cuce ka <laughs> ka suke faɗa yawa mata ai babu illa irin wata ta zo ta auren maka miji ai babu maƙiya a duniya irin kishiya haka suke faɗa sai dai ku ta faɗa ku ku gama aikin banza ne magana ku ba ta da ƙarfi ta ce kuma wallahi na ji a raina annabi yana ganinta watakila ko da da aka je yakin bai ganta ba ko kaza kaza manzo Allah yana ganinta sai ya sai ya ga abin da na faɗa din nan na cewa mutum sai ya ji wani abaransa sai ta shiga wurin manzo Allah sun san ya rasulullah ni ne juwariya bintul haris Ibn abi zirar sayyidatu sayyidu qaumi babana shine shugaban wannan jama'a da aka je aka yaƙa ta ce wa qad asabani min al bala ma lam yakhfa alaik bala'i ya same ni wanda bai buya gare ka ba kai ka sani bala'in shine ina cikin wanda aka kamo ni cikin ribatattun yaƙi kuma an raba ne na fada hannun sabit ibn qais ibn shammas to shine sai ya rubuta mun kuɗi yace in je in nemo in biya don in samu yanci faji ituka asta'inuka ala kitabaci na zo wurinka ina neman taimakonka akan wannan kuɗi da aka ɗora mun aka ce na biya na zama ya ina neman agajinka ta yi shuru sai manzo Allah yake ce da ita to kina son wani abu wanda ya fi wannan alheri ba wai a biya miki kuɗin ba bayan biya miki kuɗin kina son abin da ya fi shi alheri ta ce me wannan abin ko ya rasulallah sai annabi ya ce da ita aqdi anki kitabataki ko kitabaki wa atazawwajuki zan biya miki kuɗin kin ga kin zama ya sannan ba zan haka ba zan kuma aure ki saboda ita a lokacin a tunaninta ai ba zai yi annabi aure ta ba ta fito daga cikin kafirci babanta ma shine shugaban kafiran waye waye da sauri ita kawai ta zo neman taimako ne kawai dai a bata zai ta zama ya dai ta zama samu yanci har Allah ya sa wani ya ganta ya aure ta tunda in dai ta biya wannan kuɗin ta fita daga hannun mai gidan nata ya ce sai in baki sai in biya miki sai in aure ki yanzu a nan gurin ina so ku lura da wani abu guda kaga take ta zo ta yi wannan maganar take annabi ya gaya mata ya je ya tara matansa yana neman shawarar su ah? ko ya je ya nemi izinin matarsa wai sai a ce wani za ka yi aure wai sai ka je wai mata ka ta baka izini mata wannan zamanin za su baka izini ka yi aure ai bai nemi izini na ba kawai sai dai na je na to dan me zai nemi izinin ki ke kuma a akan harkar dai zai aure ame, ame kike baki da yancin kar mutum ya nemi wani shugabancin da ba shi da shi ka nemi wani karfi da baka da shi wai a ce ai ai ai ya dole ne sai ka nemi izininta in ta amince sai ta amince wannan magana fa ina gaya muku abun tausayi abun mamaki wai har malamai wasu malamai haka suke faɗa wai sai ka nemi izininta to in ta ce ba ka fa Allah ya ce ka yi fanki ma ɗabala ku minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba Allah ya bada izini amma yanzu an ce sai ka je gurin matarka ta baka izini muna jiran mu ga wannan mata mai ba mata da za ta ba da izini mijinta ya ƙara mata aure ban ce babu ba amma dai ba su yawa in ku da haka ne da matan nan duk suna kan titi tunda ba haramun yayi ba ba laifi yayi ba alheri ne matansa guda nawa a lokacin a take suka yi magana ya ce zan aure ki kuma hakan aka yi tuntunin wannan sunna da in ka ga za ka jarraba ta bismillah in ga za ta jarro, in ko ba za ta yi baka je ka lallaba Allah ya bada sa'a nan a lallaba <laughs> ku gane fikihun ke ce mata kina son wani abu wanda yake mai alheri ne ya fi wannan ta ce meye ya ce sai in biya kuma in aure ki baya tunanin za a yi masa bore kuma baya tunanin wancan ranta zai ɓace saboda ya ƙara aure bai wannan a yi haƙuri na san wannan maganar mata ba za su ji daɗinta ba kuma ba sa santa ba za kuma su yadda da ita ba amma dai haka take ko da daɗi ko babu daɗi haka take sai dai a yi haƙuri ta ce na'am ya rasulallah qad fa'altu na yadda take manzo Allah ya ce to ga kuɗin a je a biya an biya ta zama ya ya ce kuma kenan a zo a yi aure sai labari ya ji wa mutane ai kaza kaza mata ta dai ta yada ta ta faɗa ce ai kaza ai kaza ai kaza labari duk ya yadu ai manzon Allah ya auri Juwairiya bint al-Harith shikenan to anan in tambaye ku kun ji an yi taron ɗaurin aure karatu fa muke yi kun ji an yi gayya an yi taro to ya halatta mutum ya ɗaura aure ko bai tara mutane ba idan ka kira waliyi waliyinta waliyinka ko kai kai ka zama waliyin kanka ka je wajen waliyinta ya baka a samu shaida mutum ɗaya biyu ya isa mutum uku lafiyayyu hudu in sun ɗaura aure ya ɗauru tamau ko ba kashe kuɗin invitation ba ko ba ka je kai ta gayyata a rediyo ba ko ba yi ta kaza kaza ba ina ta faɗa ina maimaita a karatu haka za mu yi ta faɗa ba a jin daɗi saboda mun mai da ɗaurin auren nan ya zama abu na alfahari alfahari kashe kuɗi a invitation wannan kuɗin watakila ya isa ya biya wa wani talaka kaza a ta faɗa a rediyo a tattaushe wa mutane hanya a ta kashe kuɗi a ta kaza a ta kaza a ta gayyato masu kaza masu maiko wani ma da ya zo fitowa ma da ya taho har da escort aka rako shi kuma mutum ne lokal mutum karka ɗauka wani ne na daban haka yanzu ake in mutum ya kai yaburin ƙasa sai a taro 'yan sanda da fol da waye-waye za a taho ɗaurin aure kenan an gama haɗuwa ba zai zo da wuri ba sai da ƙarshe zai zo an gama haɗuwa a rako shi a biyo shi saboda kuɗi miliyoyin kuɗi yake kashe a kan dalilin ɗaurin aure kawai da fati ku sauƙaƙa wa kanku abin da Allah ya sauƙaƙa muku duk abin da ba dole ne ka yi shi a rayuwa ka rinka duba maslaha to amma wannan masifa ce da ta shafi kowa duka kowa da kowa sai wanda Allah ya kubuta gani yake in bai yi ba bai ba dole sai ya nuna shi waye a wannan ɗaurin auren ne zai nuna ni ni wane ne ina da mutane mutane sai bayan ka mutu za a san kana da mutane a karan kalla ranar da ka mutu ka kwanta aka zo za a binne ka to nan ne za a gane kana da mutane ko ba ka da shi warai da gaske ku yi haƙuri fa za Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kurin ya aure ta an gama sabai suna ji annabi ya aure jiwairiya an aure jiwairiya suka ce to duk bayin da muka ɗauko ga baki ɗayansu duka mun yanta su ba za mu taɓa riƙe dangin annabi dangin matar annabi mu riƙe su a matsayin bayi ba ba za mu taɓa yi ba sam sam sam ba za mu yi ba kawai aka yi ta yanta su aka yi ta yanta su aka yi ta yanta su yanzu ka duba ta dalilin auren nan da manzon Allah kurin yayi Duba mutane nawa suka samu yanci suka samu freedom kuma ƙabilun ‘yan uwanta danginta a can suke ta musulunta kuma an aure wance an aure ta kaga annabi yake da hikima ta dabara bai kyamace ta cewa kafira ce a'a duk da ta musulunta a'a ai musulunta ta yi ai yar gidan ma shugaban kafirai babanta ma shugaban kafirai ne wane ne wane ne ya kyamace ta ba jiya mun karanta da ku a khaibar ga wannan yar khaibar safiya bintu huyay ibn akhtab huyai ibn akhtab nan ba yahude ne babban ba yahude a khaibar cikin masu fada da annabi shi ma aka zo aka ɗauko yarsa aka kama ta cikin ribatattun yaƙi annabi ya aure ta haka ya muka daɗa karanta abu sufyan ramla binci abi sufyan kaga yar gidan abu sufyan ne mai fada ne da annabi amma haka dukkan su kuma iyayen suna cikin kafirai annabi ya aure su so nan ɗabi'a da muke da shi a'a ina kyamar ba zan aure ta ba ai musulunta ta ai kabila ce ai wa a'a wannan ba addini bane duk mutumin da ya kalmar shahada ya ce la ilaha illallah to ba a duba bayan abin da ya idan yanzu a zamani ne a je a mata test a gwada ta ba ta da ciwo ba ta da cuta shikenan a duba girman musuluncin kada a ce ai yan arna ce ai kaza kaza ne ai kaza kaza ne duk da ɗabi'unmu ne haka dan adam Allah ya shi yakan wani lokacin yakan aibanta dan uwansa akan wani laifi da yi a da ita kawanta wannan Safiya bintu Huyay ibn Akhtab din ai mun karanta da ko a gidanta wata rana mata Annabi sallallahu alaihi wasallama kawai sai suka zo ana magana suka suka suke aibanta ta da Allah gafara babanta ma ba yahude ne a gidan Annabi yar gidan Yahudawa kurin ta ita kuka yarinya ce karama ita kuma sabon aure ita kuma bata daɗe da yin aure ba aka je yakin aka kashe mijinta a kaibar aka kamo ta sahabbai dan sun ga yadda take da halin da take ciki suka ce kai wannan a barwa annabi ita aka barwa manzon Allah ya karba ya aure ta ta zo tana cewa ya rasulullahi ga matanka suna aibanta ni wai babana ba yahude sai ce ki je ki gaya musu duk cikin ku gaba ɗaya wace ce babanta annabi babbanta annabi waye take da dangi asalinta annabawa ne ki je ki ce da su ke asalinki daga annaban Musa da Haruna ne babanki da annabinki ne babanki da bafanki ne Musa da Haruna ta je ta ce to kun ce min yar ba Yahudi to ina shaida muku duk cikin kuwa ya take da tsatsan annabi ni annabawa biyu daga cikinsu na fito su waye Musa da Harun waye faɗa sai annabi ne ya faɗa an gaya mu shiru daga nan ba sake ba sake yankanta ba yasa kai ma nan gaba an soki wata ka koya mata zai ka ce sun ce kaza ki ce to ke kuma kaza kaza ka amma kar ki ce ni na faɗa <laughs> to ai ba zai iya bane ba bai gwanda a bashi hanya kar ya zo a yi masa illa to Allah ya mana afuwa Allah ya yafe mana abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuma harshe Allah ya yafe mana insha Allah in mun sati mai zuwa za mu karanta hadisul ifki da kuma abin da wannan munafikin yayi Abdullahi bin Ubay ibn Salul bi idnillahi ta'ala wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh